hijira tana da shekaru dubu ɗaya da ɗari da talatin da takwas Allah ya ce. لقد أرسلنا نوحا إلى subhanahu wa ta'ala yana ba mu kisar annabi da irin yanayin yadda ya gudanar da fa. kamar yadda kariyar suka nuna babu wani manzo da ya sha wahala ya dade yana kira zuwa ga addinin musulunci bai samu haɗin kan mutanensa ba ya shafa fama kuma ya dade amma waɗanda suka yi imani da shi Allah ya ce illa kare ba waɗanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan Ana rawan da suka fi shi shan wahala sai wa waɗanda kaga duk yadda ka sha wahala in ka dawo shi ya yi sa akwai wanda su kashe su amma annabi nuhu ba irin azabar da ba ba shi akan fitar da wannan akan tabbatar da tafi an samu wato karni goma kamar yadda yake tafi da kawo tsakanin annabi adam da nuhu dukkan dukkan na karnoni kulluhum ala islam dukkan su sun gudanar da su ne a kan musulunci farkon abin da aka fara shirka da shi shine bautar gumaka kamar yadda jiya muka faɗa wanda kuma gumakan kaumun salihi mutane ne waɗanda suka salihai bayan da suka mutu aka gina kotunansu aka tsawara sunorinsu kwanan ma ƙarar zaman bayan da zamani ya daɗe sai aka rinka inganta wannan kotuna ana sabon su karshe har nan ya zo ya ce ai shi ne abin bauta kamar yadda jiya mu bayan da tafiya sai tafiya akan ya faru Allah ya aiko shi wannan bawan Allah annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da ya zo sai yake ce ya kauni Bayan da Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumi hakika mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanen shi mutanen sa kawai aka tura ko kuma aka tura shi wajen iya mutanen amma su kansu sun gagara sai an kaɗan ne suka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma babu kaskanin duniya da za ka je yanzu a ce musulunci bai fito ba babu wani yanki na duniya inda ɗan adam yake raye inda za ka je a ce ba a san ƙur'ani ko ba a san annabi muhammad ko ka ce addinin musulunci a ce ba a san shi ba babu wannan Allah ya taimaka masa ya isar da annabi Nuhu ya ce ya kauni ya ku mutane na اعبدوا الله كبوتا الله ما لكم من إله ما لكم من إله غير ba ku da wani ilahin abun bauta gairu ba Allah. Waɗannan da kuke durkusawa kuna faduwa kuna sujuda kuna tashi kuna faɗe-faɗe a gaban gabansu ba su ne abun bauta. Abun bauta ƙarshe ne Allah ne. wannan abu da kuke yi ina jin tsoron ku mutu kuna kan in ko haka ta faru to za ku sadu da azaba mai rakacin gaske ranar tashin a cikin girma wanda in kun shiga ba za ku duka ya sace ni azabu alaiku ina jin muku tsoron azaba yaumin azaba wani yini azimin wanda yake yinin mai girma ne shine yinin tashin Allah ya ce shi ku hamsina alfa Allah ya ce salatu wassalam ya ce ina bi muku tsoron azabar wani iri wanda yake mai girma ba shi ne yau mai kiyama iza na fi kumulla ma wa antum na bi in har kuka je kuka kuka abu da Allah kuna masu yin shirka da shi kuna masu yin tarayya da shi a wajen ibada yana ji to abin da shugabanni waɗannan shugabanni wanda ake ce da su farakuna masu kuɗi masu mukamai cewa malau wanda in abu ya faru a gari dai su ake aikawa su zuwa a zuwa manya faɗa Sai suka ce da shi kana halaka fi balalin mubi ka mu mu ba ka mata halala ina ganin ka kaji ga wani hali wanda yake a fili wanda ma ba wasu ba za su gane kai don abun haka ya yi yawa duk ka tsara jama'a gari ne suka ce mata ba abun da suke inna lanaraka fi mu ganin tashi ga wani hanya wacce kuma tsohuwar kunna aka ta rinka gadon juna dukkan da wani ya wa al'adar zai kawo tauhidi ya rufa al'adar kawo suna rusa bidiyar mutane to shi ke shi ne fakat kalmar da za a riga yi duba wani mata kokarin da yake da shi wannan shi na tare da eh, ya ba shi ce ya lalace ala shi kuma ce hmm, ya ƙauni. mutane na laisa bi balalatu wallahi ba ba ta walakin ya rasulun ne rasul rasulun ne rasul ni ma zo ne aiko ne haka wanda ya aiko ne kuma shi ne ubangijin duniya kuma ubangijin ya turo ne ne don ne أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم

don ne wa alamu min Allah bi mana na san abu a wajen Allah wanda kuma su ne gaya mu ko shakka babu duk mutumin da aka zo abu bai san da shi ba ka kawo masa shi sabo dole ga kamar abun akwai haka to amma ku rashin sani ni ina da ilimin da na samu daga wajen Allah wanda ku ba ku da shi ku ji abin da nake gaya muku don ku samu ku ji wannan kuma ita ce ɗabi'a duk wani annabi in Allah ya aiko shi ko mutanen sun yarda ko ba su yarda sai ya isa kuma ko sun kushe maka ko sun yaba maka shi dai sai ya isa kamar yadda annabi sallallahu sai da ya tambayi sahabban da suka kewaye shi a aikin hajji la a arewa hafa sadaka ga sahabbai a shekarar da aka fita ruwa jama'ar duniyar lokacin ta haɗu a kan hafa sai yake tambayar sahabban sa yake ayyuhan nas innakum mas'uluna anni su ba wa'anda za a tambaya ne game da ni an tashi alkiyama amma an tun fa'ido idan an tambaye ku me za ku ce wala nas'alan allazina ursila ilayhim wala nas'alan al-mursalin domin Allah ke ce mun tambayi wajen da kuka aiko musu manzanni sai kuma mun tambayi manzanni to za a tambaye ku game da saƙon da Allah ya bani kawo wajen ku. Idan kuka je lahira aka tambaye ku ne za ku faɗi, arfa yake tambayar mutane duniya. Ayyuhan nas, ayyuhan nas, innakum mas'uluna anni fama antum qailun. Ku da za a tambaya ne game da ni, me za ku faɗi? Qalu, gaba ɗaya suka ce, نشهد أنك قد بلغت وأديت وأطعت زعمك تبت من شيء كارثة الصوم sannan kuma ka bayar da dukkan abin da ya kamata a bayar na abubuwa sannan kuma ka yi nasiha matuƙar nasiha kaga shi ma annabi nuhu yake wa an faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da suka ba da wannan shaida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajala ya kawo asbuhu ila samai wa yanfuha alaihi sai da haka ya zaba sama yana dauke sai yana ishara wajen wa yaqulu yana ce allahumma allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma ashhad Allah ce ga ka ji dai abin da suka Allah sai da ka ji dai abin da suka ce na isa Allah sai da ka ji dai abin da suka ce na isa wannan arfa kuma ta yi kama da alkiyama alkiyama kusan yanayin kusa da arfa duk an kawo arfa ce kawai za ka je a kar da 20 duk wani bangare inda ɗan adam yake to za ka tarar akwai ɗayan su a cikin ba bangaren da ba za ka samu ya je gun ba ka tada alkiyama za ta da tattaro duk mutane na farko zuwa ƙarshe sannan kuma mutane ne tsaye ga sunan ba mai alfahari duk kayan su ne kowa da ɗan zane da ran baya ko shugaban ƙasa zane da mayafi kuma ana tsaye kowa ba za ka ga wani ne roƙo wani ba kowa Allah yake roƙo a wuri duk kowa ga da mai kaga hannu yana cewa Allah ka yi Allah ka bani Allah ka yi Allah kowa za a gaba mai damuwa da wani Allah kawai a wannan filin ne yake ya dan uwa ya ko mutane za a tambaye ku mara na gobe kiyama na yi ku da sabo ko ban yi ba ba ki amsa za ku ba Allah kuka ce za mu ke lalle ka yi da sabo ka tabbatar da duk wata nasiha da ya kamata ka yi wa mutanen da aka haifo ma ka yi to shi ne ke Allah shaida Allah shaida Allah shaida Allah shaida shi ne anan shi ma annabi ya ce? أبلغكم bisalati rabbi ina mai kisar muku da aike da Ubangiji na ya aiko ni wajen. Wa an sahu lakum kuma ina muku nasiha. Wa alam min Allah don ina da ilimi daga wajen Allah. Ma la ta'lamu wanda ku ba ku Na san abun da ba ku sani ba. Don haka nake so in sanar da ku. Kaga kenan wani abu ne a gaiki ba wanda ya san shi sai Allah sai ya zaɓi ɗaya daga cikin bayan da sai ya sanar da shi shi kuma sai a ce to kai kuma ka je ka sanar da sauran mutane lokacin da ya zo ba wanda ya san wannan abu sai shi shi kuma sai ya sanar to har da ne karantar da yara lokacin da ya zo ba san komi ba yana ce musu alif suna bata hali wani lokaci har ya buge su kamar da gangan suke kuma ba su iya wata rana kuma ya ka sami su su ne su ma masu kira wani shi ne shi ma ya zama mani to haka Allah ke sanar da mutane abin da shi ya sa Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa allama ma lam takun wa kana fadlullahi alayka azima Allah ne fa ya sanar da kai abin da da baka san shi ba ashe kalalar Allah da ya yi a kanka kana da girma Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da fi da kawo masa alkur'ani ya san shi duk wayannan hadisai da yake ce mana ku ta za ku yi kaza da bai san su sai Allah ya sanar da shi ya ba shi falala babba duk abin da ka tafi shi kawai sai ba ka ba shi ilimin sanin duniya da lahira aka ba shi ilimin sanin babba ta abin da za a yi a kabari sai da ibada kada ce wa Allah maka malan da kuma ta'ala wa kana fadlu lahi alayka shi ne wa wajadaka dhallan fa'ala wa wajadaka ayidan fa'ala shi ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma da ni na tawaffika wannan nima da Allah ubangiji ya yi maka ya ta ka ba da labarin Qur'ani yana da sunaye da yawa hatta al-ni'ima an ce yana ɗaya daga cikin sunayen ilimi fassarori duka ni'ima wa aka fara baiwa wannan ni'ima ya kana ya ce masa wa amma bi ni'imati rabbika fa hadith game da nimar ubangijinka da ya maka ya sanar da kai addini ya karantar da kai Qur'ani ya sauke maka shi ka iya shi ba tare da kawo alaba kamar sauran kuma sauran ma aka yassare muku shi wala kad yassar al-Qur'ana lizikir hal min musaddir tabbas kun yassare Qur'ani mun sauke shi don ayi wa'azi da shi akwai masu azantuwa don haka aka sauƙaƙe Qur'ani ba ake iya haddace don ayi wa'azi shi ne ko akwai masu azantuwa shi kuma a nan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi sanu ku yi ka fara kwantar da hankalinka ba sai kana jita wai ana bari kana bari mu za mu karantar da kai kuma ba za ka illa sanuki alaika qawlan sakila mu ne za mu ainihin kefa akan ka qawlan sakila da da suna da qawlan sakila sunan wa'ayi ne shi ma kuma suna ne na alƙur'ani domin ƙauye ne ne nauyin gaske duk mutumin da Allah ya dora masa Qur'ani ko an dora masa nauyi sai dai in bai gane ba don ba karamin nauyi ka nauka ba in ka tafi so ake ba duk kai aiki da shi nauyi karami don kai a duniyan nan duka ba wanda ya yi ka ne, sai wanda ya tsara ka sani ba amma in Allah ya ba ka Qur'ani ka gama duk wani mukami da za a ba mutum in zai shugabanci majalisar ɗinki duniya in sha Allah ya baka Qur'ani sai dai in ka ta kanka kuma shi ke Qur'ani sai ya saka ka gaba ranar tashin aljama ce wannan karka gane shi muna tare yin ka wulakanta ne wulakanta shi in gani tukun na kafin barko in kuma mutum ya sa qur'ani a gaba to qur'ani zai yi ta tafiya ana bi in an zo za a yi wajen rani bakara da ali da rana za su zo su Allah wannan namu su ne shugabanni a qur'ani suna jagorantar sauran ayoyi wannan mu karan wannan da shi da kuke yake yi kullum bai rabu da mu ba qur'ani sai a baki mutanen sa ba sai sai ka tashi da su yadda ka san jirgi sai ke bi kama haka ƙur'ani sai ka bi mutane Waɗanda suke karanta shi kuma suna aiki Waɗansu kuma ƙur'ani sai ke waɗannan sun wulaƙanta ni sun ki karanta ni sun kama karanta karanta banza sun ki aiki da ni sai su karanta ni ba za su fi abin da nake ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rubba qari'il qur'an ma'anar hadisi da yawa kake tar da mai karatun qur'ani ya qara'uhu yana karanta alqur'ani wal qur'anu yal'amu qur'ani kuma yana tini gashi yana karatun qur'ani qur'ani na tini domin sai da yi karya ya zo da qur'ani ya kama sai zo kan aya alala atullahi ala lisanihi ya sallati ne maka don kai makareci sai da ya zalunci wani da al'asafin layi ala zuwa da ne ne ce Allah shi ne don kai ma asali duk wata kalma inda mutum ya aikin da take yi kana tace wata aya in ka karanta da zai ta ce to kai ma don kai ma kana duk abin da kake yi Qur'ani ya zo yake to kai ma kana ko ka kai ma la'ana shi kuma inda aka ce tun zai yin abu kaza a masa albikir da azaba mai tsanani kuma kana yi daga ta karanta sai ayat ta ce to kai ma albikirin ne tsanani kana yi ta maimakon mutum zai karanta Qur'ani ya tashi da lada mai yawa da ƙarshe sai ya tashi da ne da zunubi mai yawa yasa mutum Allah ya ba shi Qur'ani sai ya kama ko ba ce maka komai ba ma ya kamata ka sani don ka samu matsayin da yake na kowa kamar yadda idan Allah ya baka ƴaƴa bai kamata ka kama shi ne ba don kai abun koyi to in ka samu Qur'ani bai kamata kuma ka zama shi ba don kai abun koyi abun haushi sai ka ga wani mutum don matashi ne Allah ya ba shi ya haddace Qur'ani amma wai ka ga wai shi zai yi yadda ƴan lissa sai ka ga ya yi aski shi ma ya yi koko ya yi sandaro yana tafiya Qur'ani ya haddace wurin an taba wannan eh? yana ganin da zama ɗaki hafizi ya ka to in da da daraja yana kana da abu mai daraja kana ya kamata kai da ka karanta Qur'ani ya kana Eh? eh to amma ai mutum da ya sa abu ne mai daraja yake tun da halin tsayawa kake da shi don ka san yana da girma alƙur'an idan ta ka san ba abun kirki ba ne ba za ka rage idan da baka girmama shi ba za ka rage da shi ba to amma me yasa yake kaulan alƙashi amma kai kanka ka san abu ne mai kima kawai zuciya ne kawai da bin sarari Allah ya kare mu duk ba wanda zai ce bai sani ba sai dai kawai ya ce bari ya shaka ba abin da ya bi nuni kuma kamar ka zo lokacin da za ka karanta ne abin da aka ce ba su yi rana goma sai ka zo ka karanta shi don riya da yawa wani zai karanta ƙur'ani ne a ce dai ya iya ba wani akwai ba wani akwai murya wani bai faduwa wani kaza wani kaza wai wani gwani ne ya ce babu labari da nan ba ana ce da shi gangaran gangaran ne gangaran da ya zo akwai wa'anda suna jin gangaran shi ne. duk duk inda za a karatu bai gwabcewa yana da tafiya da kawai goyi rana shi da aka zuwa a sallah an ba da yi da sallah ne gari ya yi ya yi da tajiriji kai ya yi irin sai ya aji in ya sai ya maimaito yi ka buga wayoyi dattawa na mai na ina ne gangaren yanzu ya ya yana maimaita karatu yanzu yana maimaita aya yanzu ba karatu ba ya aya har maimaita ke wai wannan in ka san da ka da ka koma baya kamar yau shi ne aka rika yadawa wai fa karatu yanzu yana tsaya yana maimaita saba da wajen rarara yanzu wannan kaga akwai wani matsala a yi karatu a zuwa na ta gama don me za a ce wani ya ci don me za a ce ya ci wani na ƙarya ne wallahi ba kamar wani in aka tashi inda za a kana zuwa wasu wurare inda ake yi kowa ya je sai ya yi kulumbotan eh, kowa sai ya haɗa kulumbotan da zai haɗa je wajen mafafan ba ba idan to kaga akwai matsala kuma mutane ne da Allah ya zaɓe su rage Qur'ani don idan ba don da Allah yake zaɓar irin waɗannan bayan Allah ba yana aje Qur'ani yanzu da sai a nemi wani abu ma a Qur'ani sai yanzu akwai wanda idan a cikin wannan sura da ke karanta an cire aya ba zai gane ba eh? yanzu mun nan cire wata aya mun zo kawai mu shafa mu wuce ba mu san ma an cire wata aya ba amma kawo mara ana zuwa ke kare kuma aya a'a wai ma misali na ke kamar mu yanzu aya guda sai a cire ta mu zo mu karanta Allah mu gane an aya amma ana rama ba wasali ka sai ka sama ke kai kadi alif baki kamar da ji alif da ma sai bai yarda ba kaga dai wannan yana iya halatta ma a ƙa'ida ya halatta don duka alibai ne kuma karatun sai kusa daidai ba ma tana yanka alami na sai sai kwat ya ba ta jani alif ya ce a yawo to yau da ƙura'ani zai bata sa Allah ne ya yi alƙawarin ba zai kanta to tun da har Allah ya taimake ka kana daga cikin irin wa'anda Allah ya haɗe ƙura'ani a kwakwalwar ya kamata ka gane cewa kai dinna ba kamar da ne da ake zaben annabawa na ka ake yi don da yawa aka kai ku aka kai ku makaranta ko sun yi kai ma guda nawa ne suka ga zama alarmomi a zangayar da suka kai kola eh duk kuma ne gari ake zama annabawa na zaɓe ne sai ka gane zaɓenka Allah ya yi Allah ya yi wani daga cikin irin kolawar naku da suka yi kola na da shi yanzu yana nan ba mai kudin samari shi kuma bai samu ƙurani yanzu idan da ba ka gita wata ranga fata da jin ya fito ke rika ji a jikinsa kamar ya fi ka ya ganka da riga ba buga kai kuma da yake kai ba ka gane ba shi ya yarda naka ya ai Allah ya ba shi da ya yi ne ya zama mai kudi kai kuma da ka ba ka Qur'ani sai kai ka ji a jikin ka wallahi wallahi in ba kai da kake da izu a kwakwalwarka haka na da aka kai su shi ya da kuma ka karkare da kamar wayancan sahabban ne ba aka je yaƙi aka raba wa ƙauyawa na kuma aka ce musu fito abubakar ma ba a basu ba su ne farkon mutum na kuma an ba wa yana sabbin mutum ka koya da ke so yanzu su ba ku gani yanzu da ba ka raru ni ka ja ka wanda ba shi tsaniya ya jaye ana ba shi tinkiya ya jaye wanda ba shi akuya ya jaye da shi ko kuma ke ku tafi man manzon Allah gare ku wanne ne ya fi eh ku ba yanzu su wannan araba raba musu awaki ne za su tafi kauyukan ku kuma tawagar ku manzon Allah za su tafi ya ku da ku ka tafi da manzon Allah za ku je ku yi masu yana ba wahayi na kauka ya wa ladina amanu ku kuke kuke cewa na am eh in ifalu ka kafin kowa ya yi ku za ku fara yi kuturu ka kafin kowa ya bari ku za ku fara bari sai kuka fito kuka ce a mutum da manzon Allah ya fi mana

Allah ya jefa ma ka kawo shi kana lamira dukiyar da bai dukiyar duniya ba zai samu kamar to amma sai ka ɗauki kanka da je gidan mai kuɗi sai ba ka dubu talatin ce ka karanta mu alƙur'ani dubu talatin na duka wala kowane izu nawa nawa ke wanda ya ba da yawa eh ɗari ɗari biyar biyar maimakon ku taimaka mun da addu'a sai ku karanta Qur'ani amma har arfajin da ake yi nawa za a bayar sauka kaza nake so wai aiki ba wai a'a ya ya su ku karanta karatun naku ne ba bayan sun yi karatun yana su yi tawassuli su taimaka mar da addu'a ba nawa zan bayar don an ce sauka kaza ka za ku karanta mun sauka kaza sai su shi babban da aka yi kwangilar da shi in an je a kan za a yi sauka kaza a kan dubu kaza shi kuma zai zo ka mana kaza da shi za a je sauka kaza amma kowane irin kaza ne shi ma kwangila ya zo ba ya samu riba ba a ga an yi kwangila sannan idan aka zo kuma bayan a kwangilar da kafa na gara ku roko ku a rayuwa na bare mako kuma ka sani ma tambayi malam

wa anfa'u lakum kuma ina muku nasiha wa a'lamu min Allah ina da ilimi da na samu wajen Allah na ku shine ainihin ake cewa annabawa ba gaibu suka sani gaibu ake sani babu wani annabi da ya zo daga tasowarsa kawai shi ya san gaibu sai da Allah ya sani kai ma kuma mabiyin annabi sai ka zo kuma kai ma ka sani ba da in annabin ya zo sai a sanar da kai kai ma kuma jahilan wajen ku kai ma a wajen ka za ku zo ya ce mala ya san kai yanzu idan kai ilimi kai ilimi duk wanda ya rikice wani abu na lahira ma sai a ba ce malam wani don an rasu yaya kaza kaza kaza sai kai ya ka ba ku labari ka san dai ku ne eh, eh. ta haka sai aka yi ta hanyar wahayi ta hanyar annabi ko shi ma annabin wa'ayi aka yi masa da bai sani bai sani kai ma sai ka karanta ilimin da ya sani sai ka sani jahilai kuma wanda ba sani ba kuma ya zo kuka ya su sani kuma in sun yi sani sai ku kana amma la ya alamu na gai ba? sanin gaibu sai Allah babu wanda za ka ce dama shi ya san gaibu sai Allah kawai don haka annabawa ba su san gaibu manzanni ba su san gaibu malaiku da kusan gaibu ba waliyan Allah salihan bayi mu ne gaba ne ba wanda ya san gaibu mallaka na kafirai jahilai arnan duniya ne sai Allah kawai shi kada ya san gaibu la ya alamu da gaiba inna ba masanin gaibu shi Allah sai dai Allah ya kan zaɓi bayansa kuma sai ya sanar da su lokacin da aka sanar da kai abu kuma yanzu ba gaibu bane an sanar da kai gaibu abu goyayye ba wanda ya san shi ba a sanar da kai ba ka gano shi na ke kira wannan ba wanda ya san domin ba wanda ya san mai zai faru da shi ko akwai shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake masa ya gaya wa mutane a wata aya لو كنت أعلم الغيب لكفرت alkhairi wa ma مسني السوء idan da na zama masanin gaibu na ni ku ne ya duk inda zan je farko in inda zan je in samu na ne ba zan iya zai je inda zan yi ba zan je inda zan taka kaya ba zan je inda zan rukka ba ba zan je inda za a masa mun kai ba ba zan je na lokacin da ya ke tafi tari ba ya tafi da nufin Allah dai ko zai ba shi sa'a ya samu ya mutu wa in ya karbu zai yi zango a can duka mutanen makasai daidai ne suka yi suka hada shi da ‘yan iskar gari wawaye. Suka ce, to abin da ya kawo ka kenan? Eh. Makka sun ki ba su yarda ba eh ka zo nan mu kuma za ka lalata to muna zuwa. Sai aka je da bare yan iskar ce su ga wani nan ya kawo mana da kuskure. Kawai suka sa manzon Allah da bada shi da da Aka yi ta jiba jini daga kansa a jiki kenan. Kaga yake laukun su alamu la لست كفرت من الخير وما مسني السوء إذا أنا كان أبن ديكي بوي أي بغن دي إلا بغن Da سبا لا إلا بغن دي أرود الخير زي كتوان ko kaga lokacin da aka yi bada abin na uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi masa kofar rago har suka dan tona rami da yusa har ya kuje aboransa rubahiyar su suka kusa ko suka wannan kaga abu ne wanda yake lokacin da za ta hobe san haka bai faru da shi to amma da yana tahowa kuma bayan yana dawowa hanyar yi din zo yi zango a ainihin wani wadi yana sallar azubani sai ga aljanu ainihin jinnu na tsiri suka zo shi suka bi kawo kuma abin da ya sa dama sun rarrabu da suka hau sama idan suka je suka hau sama wasu hau juna su hau juna su suka idan mana yau fa Allah ya ce za a yi yau za a yi kaza a wuri za a yi za a wuri kaza sai su sai ce ko wannan ilimin zuwa kaza sai su zo su bi ainihin malamai dan tamfara irin wanda suke bokaye sai su rika gaya musu sirri zuwa na shekaru kenan su kuma sai su zo suna duba da wannan mutum ya yi. za a yi kaza za a yi kaza. Kuma yana shekaru su kawo kudu to sai ya zama yanzu idan suka tafi za su hau juna a tarwako su da tauraro sai tauraro ne ya gudu wuta tarar da ba da yi su yi suka ce ina lana da ni a sharrun da biman fil arzi am arada bihim rabbuhum rasada shin sharri ake nufi da duniya da muna zuwa muna dan kafulo muku ciki to yanzu ga fitarwa ba ma ke yi shin wannan abu kan sharri ake nufi da mutanen duniya ko kuma alkhairi ne mu ba mu sani ba duka abu na daure mana la hadari ba mu sani ba a sharrun gulida sharri ake nufi am arada bihi rabbuhum rashada. ko kuma ubangijin su shiriya yake nufin su shi suka zo su kai, su suka kai yanzu abin da za a yi duk yanda aka akwai wani abu a duniya ya kamata mu zagaya mutum sai suka rabu wayansu aka tura su suka yi nan su suka yi nan wayansu suka yi nan wannan tawagar da ta taho kwazon kawai sai suna zagaye wai su ga me ya faru a duniyan nan har ake mutu haka tun yadda bai ba mamaki kila ko akwai wani annabi da aka sai suka karra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan fari yana sallar asuba yana karanta karatun Qur'ani. Wannan ma habaruhu lokacin da suka iso ƙaru sai suka ce wa juna an fito an kun so tsarayin aljami dai suna ga za a samu harbowa ana ta zabiya ana ana ta su da ya ci karatu an fito an shi an lokacin da suka zo suka same karatu suka ce koma yana ta suna lokacin da ya kama wallau sai suka tura koma wajen mutane ai suna komawa sai wazi kuma su gaba ɗayan su a nan suka mutu a garin mutane ne an mutu wazi ba aka zo mutane ne sahih sun Allah sai ya turo masa aljanu kake aljani kuma ci karatun ba wahala ba ne wannan karatun da ya yi sun dauka wallau ila kaunihi munji ba kuka koma wajen mutane su kawai su kama wa'azi ah, ya kaumana azihu da'iyallahi ya ku mutanenmu ku ka kiran Allah suka rinka wa'azi kawai lokaci guda su zama malam suka ta kafin ka ce ni duniyar aljani ta kusa da wani musulma sai shekanu yan bisa ɓangarori shi kenan sai da ani tsakanin su lokacin da aka fara da ani yadda musulmai suka koma da ani su ma suka koma tsakanin aljani da aljani yajin su ba zai daɗi ba eh yadda muke da malamai to haka shekaru suke da malamai su kuma har sun fi mu wadatuwar ilimi amma kuma mu muka fi su ilimi don ne don su za su yi karatu tsakanin su su ya su abun aljanu kuma aljanu sai ya zama mutum ya zo ya zauna a makarantar mutane in ta karatu sai ya yi ilimi kuma ya koma cikin aljanu ya ce makarantar ina abun ilimin iri ne annabin da aka aiko mana ɗaya ne karatun ɗaya ne shi yasa kake gani wani lokaci a gangar ake samun tsoma tsoma aljanu ne aljani ne ba ka san garin su ba ba za ka gane kansa ba kan tsoma ba za ka gane gari ke ya gama sanin Qur'ani sai koma larabci cikin a shaidanu sam ke tsawa ya ta karantarwa to kaga mu kuma dole ka tsaya kai gambun mutane kawai kai karatu in kuma ka ce da aljani za ka haɗa kai za ka nemi ƙura'ani kana samun ka kana auku ina cewa mutum ya zama jini to kaga wanda zai nemi taimako da aljani ya yi ilimi yana yin ilimin sai ya zama jinnu idan karatu amma jini ne wurdi za a baka wai don ka samu aljani ya karanta in ka fara wurin ka riga ganin aljani yana zo maka da wani irin salo in baka borata ba to a lokacin zai baka fa'ida sai ka zama mai karatu kage za ka samu ƙorani amma za ka zama a shakirki ko haka inda kai dai kawai kake to ina amfani karatu Ta yi karatu ta hanyar taji sannan kuma ilimin ya zo kuma ka hauka ne fa'idarsa to amma shi aljanin sai yi karatu a gungun mutum kuma yi ilimin kuma ya je ya karanta amma kai in ka je gun aljanu za ka dace. dan shi aljani in ka gan in ke ba ya canza sifa ba to ba za ka ba da labari kamar mala'ika ne ba zai gano abun ka ba sai in ya canza sifa. aljani ba zai gano abun ta adam ba sai in ya canza Ya yasa aljani sai dai ya wuce ka kare ko jaki ko ka ga wani maciji ya wuce ko wani abu dai haka ko ka ji wata iska ku ta wuce guguwa guguwa amma ka gan shi a yanda yake to ba za ka ba da labari ko mutuwa za ka yi ko hauka cewa za kare ba to shi ne Allah ya ce أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنتم ونجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما آمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wa'annan mutane awa ajibtu yanzu ku mamaki kuke an ja a kun zikirun min rabbikum yanzu kawai don wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijin ku an ja a kun zikirun min rabbikum wa'ayi na Allah zikiri ya ce daga wannan mu ba musamman wani iri littafi ne aka ba annabi da iyaka dai an gaya mana manzo ne ya yi wa'ayi wa'ayinsa ne zaka kira shi zikiri mu ma na mu qur'anin ne aka kira shi inna na nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ce wai karatun qur'ani ba take wai qur'ani karatun qur'ani ai ba shine zikiri ba ba Karatu da ilimi an ce musu su yi zikiri ba za su yi ba yanzu zai ga ai karatun qur'ani ma zikiri ne to Allah ya ce karatun qur'ani Allah ma zikiri ko kaza uriyati salatu abin da aka ce mana kaza nuriya salati min yawmi fasau ila zikrillah fasau ila zikrillah Allah ko shi fage da dake daga kabbara sai hailala sai hamdala sai tasbihi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko annabi nuhu ma yake awa ajibtum an ja'akum yanzu mamaki kuke yi kawai don ya zo muku zikirin zikiri bi rabbikum daga wajen ubangijin ku da za ku rike ku rika suna Allah shine bi ba wai a ba wai abin da za ka yi har ya mai kai kai Allah ba wai abin da za ka yi hankalin kai kauce ba shi ne ya zikiri abin da za zai da kanka kai abin da za ka nutsu wa idza zikira Allah wa'adahu idan aka ambaci Allah kadai ke zukatan waɗanda suke da imani sai ɗan tsoro. Sannan kuma Allah ya ce wai za su yi alaihim ta zadatkum imanan wa ala yi ta In an karanta musu ayoyin ƙur'ani, sai ya ƙara musu imani sai suna dogara da Allah. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan aka ambaci sunan Allah sai ka ga fatar jikinsu ma kawai ana ɗaukar rawa sai ka ji jika jikinka na tashi ana karanta Qur'ani kana ainihin samun shuri amma idan sabanin Qur'ani sabanin umarni na Qur'ani sabanin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu mutum ya yi kamar da mutane amma duk abincin na kirki ne za a ga in yana yin yana cikin aiki ya yi kama da tarihi da ake bayarwa wanda ka suke ciki. to Allah subhanahu wa ta'ala ce ba abun mamaki bane don Allah ya sa wannan bawan Allah ya zo muku da wannan wahayi wahayin ya zo muku ala rajulin minkum a wani mutum daga cikin ku ka san dan adam ba abin da aka ce wa kare na wanda muke tare. wa kare na ke wanda muke Da zai don da ɗanka zai je soja in ya dawo ba ka tsoron shi tsoron me zai yi ba ka tsoron shi amma yanzu kana zuwa wajen kan hanya ba ka kai gombe ba ma in kuka ɗan gudun haka sai da ko wani kojin kudu za ka ɗan sai kaga ka fito kana har kafa amma yanzu dan kanka ya wannan fara ba ba zai fara ba jin tsoron ne ko ba ba ko da ya so ya tsoron ko da malami ne a unguwarku ba ka ganin kima kawo kallon amma ka fi cewa ce ai shi ne malamin nan ne malamin nan ne haka duna malamin nan ne wannan ayola yake wannan ke karkashi kamar tsalle ilimin wataƙila ma wajen da ke kai wannan din nan haka koli yake kone kudi ne in gagan ka kada gidan ki ba ka je ka kasa amma in wani ne ya zo ya wuce da wata mota aka faka a ce wani abu shine mai kudi a Kaduna shine kake jana ta wani kaza wani kaza ko da bai kai hawan goku kudi ba kai a ganin kana girmama shi abokin ka zai zama hafizin Qur'ani ba ya haddace Qur'ani ba za ka riga ganin kimansa sosai ba amma idan kuka je wani gari wani wanda ma har da ma ba ka sosai ba in aka je aka ce sai kaga kana ba shi girma ga kuma wani nan kwararre kuma da kai baka damu da shi Ya tare lokacin shi eh wai to shi ya sa su tare na annabawan don Allah in ya tashi ba wai wani ba ko yake su da shi Abi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ka tashi aiko shi da ka zabi marayan gari babansa tun ba a yi shi bai mahaifiyarsa da yawa yau batar ko kakansa ya zo shi ma ya ɗauke shi kamar zai girmamar da shi ai yar babban ta ya karbe shi ma ya ya kun yawa karshe ma har shi ya dan karbe shi ma bayan ya girma ya ce babba ya kamata mu rage maka nauyi gidan ka ya maka yawa kaga sai ya karbe aliyu ya sa aliyu ya girma abu don haka ba a turo wani wanda ake jin tsoro sai a turo muku za a turo ni ba za a turo mawadata maka ba kawani kawali a nan ƙa'ima kake gawa ne gawa ne gawa ne su a tsoron wannan a cikin yanayi to shi ma annabi nuhu haka sai suna mamaki mutumin da muka yi a gabanmu aka haifi babansa kansa duka mun san tarihinsu mun san baban shi mun san kakan shi mun san kaki da mata da yaya irin mu shi ma sai ya yi kaza shi ma yana kaza yana kaza kamar yadda kuke yi sai Allah ne ya yi gudu shi ne Allah ya jawo jimtum amma ki kuke cikin akun dhikru min rabbikum don wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku ala filin an saukar da wahayi akan wannan mutumin minkum wanda ya tafi cikin ku zirakum an tsade shi ne cikin ku don ya kashe ku wa don ku samu kariya daga azabar Allah wa la'allakum turhamuna wai don ko in kun ji shi Allah ya ji ku kuma shi ne za ku dawo ku ce kun rena shi don ne yaya za a iya samu matsayi a cikin ku to wannan ba abun mamaki ba ne bai kamata ku yi mamaki ba Allah subhanahu wa ta'ala ce ku kazzabu karshe suka kayyata annabi nuhu suka ma ne ni kashe shi don sun ma yi kashe shi ne aka ce kamar yadda wani sun sun fi kawo. don sai sun kashe sun ja sun wurgar amma a ce su ma yi sai sanyin dare ya kada shi kuma sai shi annabi nuhu wa abin hatta ki sai bai hakura da auku kauni da wani hara na kira mutane na da dare na kira su da rana na kira su a firrance na kira su a bayyane na same su wurin taron su na kira su amma kalar ya zai kuntu a yi illa kira kira na bai kara musu komi ba sai da gudu na ma suke kullum sai kara ne san ƙarshe dai da tafiya sai tafiya ya shekara ɗari tara da hamsin ba wa'anda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan. Ƙarshe ce Allah mutanen nan ba har yanzu ba Allah ce ya nuhu mutanen ka ba wanda zai ƙara imani iya nan da ka samu iya ka ce. sauran nan duk ba za su yi imani ba. Ije to Allah in ku haka ne me zai sa abu. Rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin da haka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yudu ila fajran kafara daga nan kuma sai Allah ya aiko musu fakazzabuhu suka karyata an jai anjaynahu shi ne muka fere ta shi to ko muka aiko musu da ruwan tufana muka ce sama bude ruwa ke kuma kasa har sako na ke yayo sama kasa ta rika cillo ruwa kawai sama kuma ta rika saukar da ruwa ruwa daga sama daga ƙasa falsa balma ala amri ko sai ruwan sama da na ƙasa suka haɗu bisa al'amarin da Allah ya kaddara shi annabi nuhu ya zo yana lokacin da ya addu'a aka ce to ba damuwa an karbi addu'a ka amma ka san fa ko ina fa sai ya jika ruwa ka ma mamaye ko ina ka je kai kokari kai jirgi inda za ka shiga da kai da mutanen ka da sauran dabbobi duk za ka shiga da su ka ɗauki namiji da mace namiji da mace to in ba mutum yana cikin wannan kwale-kwalen ba to kowa ya komi a wanda bai cikin jirgin ka duka zai halaka Dabba da ba ta ciki za ta halaka mutumin da baya ciki zai halaka gaba ɗaya zo ya tattara a gaba jirgi ran tarwar mala'ika jirgi shi zai zo ya raga mala'ika zuwa shi kuma yana lokaci kai ga jirgi kunu kuma abun mun ce muku ta uwaye ku uwar jirgi yake a wannan yankin namu ina kogi yake a nan nuhu eh, eh an ce muku ya tabo to kun ga dai yanzu dama hakan ma ka kama ka ga iya kafinta ma ka tsaya kana gaba da mutane yanzu inda kafintanci ka kama ka duka yadda jirgin kuma ya yi ce wannan sai dai kawai abin da yake na taɓaɓɓu ya kayi abin da baya amfani a nan ga wani abu kai wanda ake amfana da shi ya fi ya nuna eh ita a ba damuwa in an zo wata a An nafi ya gagara ne kuma an koma galinta har ga da aiki haka suka yi kai ayya in na, minna wa inna naktaru minkum kama tattaruna kuna mana izgilanci kuna mana zambo kuna mana ba'abo kuna mana zolaya to ku je ku yi zolaya akwai ranar da za mu rama zolaya kuma da suka shiga jirgin ruwa yana koro ko da mutum yana hop hop ya ce a je ka iya ruwa ni ma da na iya ruwa kamar ka ai da na fito a iyo ba rama ba in takaru min na bari na na karu min kun kamata Allah subhanahu wa ta'ala ce ba kaza ko ba an kai nawo shi muka tsere da shi wallahi na ma'afu da shi da wayanda suke tare da shi cikin kulki cikin wannan girki wa agharaqana alladhina kazzabu bi ayatina sai muka nutsar da waɗanda suka karyata ayoyin mu wa idhum qalu qauman amin sun zama makati in haka ce makaho wanda da ta makance kai hangen gaskiya inna ma la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba wai ido ne in ka ji Allah ya ce muku makaji ba wai ido ya makarce ba mm. zuciyar ce take makarce wani za ka same shi makaho ne amma Allah ya ba shi baiwa yana fahimtar gaskiya wani kuma dudu ba idon ba zuciyar ba ido fuskar ba ido Eh, wani za ka same shi makaho ne a ido makaho ne a zuci wani kuma makahon zuci amma ido kurku wani kuma idon tsaral zuciyar sama idon tsaral to kaga wannan shi yana nan wani kuma za ka same shi kummun kusmun kumuyo ga shi kurma ga shi makaho ga shi bebe kaga wannan akwai magana ya za a yi ka yi magana da wani bai gani balle ka yi ma kwatance ga amma sai ji balle ka falla bai gani balle ka yi masa haka sannan in ka taɓa shi ya ji ka taɓa shi bai magana rijin maganar ka Balle sai ma ga damuwa shi daidai ne sai da mabaki, kuma bai da ido kuma bai da kuni kaga wannan tarbiyyar kaure ya fi sauki ya wala kwarai da gaske kaure in ji kana ba da ke zai bango kai gane kai an da dai kai musulunci ba ku ne aka kira ku ku kun na yi muna to ya za a iya dawo ya nauka ya tafi ga ikan nesa ya nauka ya tafi ta jahannama kuma bai da kunne balle ka ce kai ba ne sannan kuma ko da ma ka ruga da gudu ka je ka taɓa shi in kai magana ba zai ji balle ya fahimce ka sannan shi ba zai ba za ka ce menene ya faru balle ya ma magana ka gani kenan ya ka kayan ce ba ka dawo Allah ya tsawo kayan nan ki ba ka je ke ko guri ba udu ki nuna shi ne da aka ce an dulmiyar da su da aka dulmiyar da su ko guri ko fitarwa da dubana wa udki nara kuma ka shiga daga ruwan dubana sai ruwa ke wuta min ma ka di ati ko guri ku udki saboda kuskuren da suka yi ba su bi al'adin Allah ba shi ya yasa aka dulmiyar da su aka shigar da su don annabi Nuhu ne aka kuskure ba a bi shi ba, aka fada fari, aka fada jahannama yaya in ka kuskure ta san ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi an ƙaryata annabi Nuhu ba share ba sai kuma ka ƙaryata shugaban annabi Nuhu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban annabi kullu azali lalle annabi Nuhu yana annabawa yana manzanni yana ciki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi ne murtali ne kullu azali to amma a ulul azali na daya aka ce wani ka wani nuti wa Ibrahim wa wa sai da kake ka ko su biyar kai kaga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim annabi nuh annabi musa annabi isa su ne murkalai ulul azami a annabawa su ne mamma ta daya a cikin su din kuma kace annabi muhammad ne na daya sai annabi ibrahim sai annabi musa sai annabi isa sai annabi nuhu wani kuma suka ce annabi muhammad annabi ibrahim annabi nuhu annabi musa annabi to in aka dawo sai daga su kuma sai annabawa su biyu daga su kuma sai sahabban annabawa sahabban annabawa kuma sahabban manzon Allah ne sahabban annabi muhammad aka ce duk duniya duk wani waliyin duniya in dai ba annabi ba ne to abubakar ce ne shi ne wani ne eh, ke wa'annan sahabu wanda za ku biyo in dai ba annabi ba to su ne suke gaba bai wanda ka samu don an ce abubakar ce inda duniyan nan duka za a kare yanzu ba za mu yi irin abubakar Daga kaga shi ko tarihin aure ya ba eh ke wani takarar ta zuciya ake wani ma zagin da manyan Allah ya sani. ban ji sosai ba kayan shagon a kenan kayan saidawa ke kayan saidawa ka da ka saya don ka ko yadda ka fiye su eh haka za ka bi yadda ka fiye su shi za ka bi a yadda za ka saida ba ka sayar mu

nawa nake siyo shi yanzu amma ba wai nawa nake siyarwa ba amma yadda ake siyarwa ake yadda aka siyo ka gane yawa alaikum bai halatta ba wai ya alaka arniya ta yi wa musulma kiko haramun haramun ne arniya ta yi wa musulma kiko domin tsireki ne kama, kuma ba a yarda ba arniya ka ga tsirekin musulma ba sai musulma ya uwarsa da aka lissafa waɗanda aka halatta musu shiga gun mata su kansu aka ce babu laifi iyayensu ‘ya'yansu, iyayen mazansu, ƙarshe har aka zo aka ce auni sa'ihin nan. Daga nisa'ihin nan, ba ce auni nisa'i ba. An ce auni nisa ko mata da kowace mace ma. To amma nisa'ihin nan, musulmai, mata, ‘yan uwan wanda wacce ba musulma ba. Wacce ba musulma ba haramu An gane ko? ya ah, baka zo ba a ai jiya ban da ko muka ce akwai da suke laukar akan haka ɗin yayi amma ba wai su tashi ba ne fahimta ce ta gane ko ba abin da ya fi kyau kamar mutum ya yi abin da ba zai shaka yawa ka yi isha'in ka sannan inda ka tar da liman kuka sai ka ji shi a wuri in ka ka kawo sauran ragowar abin nan tarawihin ka da ba ka samu ba shi ya zama ka gane ko ka gabatar da isha'in ka daban sannan ka zo ka bi tarawihi daga baya in ma ka ɗan ka samu ragowar ka ƙara sanar idan ku nam eh to ana jirin ne ai nace dan jiya mun yi wannan tambayar ne shi yasa nace to kila ko jiya na ɗan samu matsala a wannan ba dalili ka makara ba ka yi sahur ba kawai shi ke nan ba za ka yi azumi ba da yi ne wannan akwai ganganci da kuma sakaci in ce wuni na ci dole ne a kan sannan kuma wannan yinin zai biya shi iya da kuma ba zai biyu ba ma dole ya biya shi amma kuma ba yadda za a iya samu ladan da wanda suka yi shi a kiran ba inda da ganganci ya ba shi amma idan da zai ɗauki azumi ba zai tsaro ba sai ya na ka azumi ka ban yi abu ba zai iya zuwa kuwa sai ya yi na sai ya ɗauka da rana sai ya ji zai halaka sai ya aje shi sai ya ci abinci to yanzu na gane a yunkuro kamar soja ne da kurtu ke ce to daga motar nan ya ruga ya gwada gwada cikin tarbawa ce ta wannan kaga ya dai biyu, wuri kada a koma yi in ka koma yi sai ka ji ba za ka iya ba to sai ka aji ai kallibu Allahu nafsan illa wusaha ba ma ba ka gwada ba ya za a ka yi kace ba za ka iya wannan akwai ganganci yau Thank you.